Hakan ya bayyana ne a wata sanarwa da ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje da haɗin kan yanki na Ghana ta fitar ga manema labarai. Sanarwar ta ce a matsayinsa na shugaban majalisar na watan Nuwamban 2022, shugaban ƙasar Ghana na Ado Dankwa kwakufu Ado da ministar harkokin waje Shali Ayiko Bocue sun gudanar da muhawara kan batutuwan da suka shafi ƙaruwar barazanar tsatsauran ra'ayi da ta'addanci a nahiyar Afirka. Sun ba da misalin yankin Sahel da gaɓar tekun yammacin Afirka tare da yin kira da a samar da kudaden gudanar da ayyukan kariya da Afirka ke jagoranta ta hanyar gudunmawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Alhassan Bello mai sharhi ne kan harkokin ƙasa da ƙasa da tsaro ya ce amincewa da ƙudurin wata nasara ce ga yaƙi da ta'addanci nasara ne a kan maganta ta'addanci da muke samu a west africa na biyu kuma ina nuna kamar ta security council da kanta kuma ta ta fahimta kamar rashin tsaro ko insecurity ya canza inda aka san ta zamanin baya ba irin muke da shi yanzu ba yanzu muna da wanda abin da ake ma wai intrastate conflict and then uh, insurgency and cross border crime na uku yana nuna kamar yanzu ita security council da kanta ta yadda kamar hanyar da aka bi na farko a nemi tsaro a maganta yawan gaba duka has not yielded result na farko da this um, deployment na kai a mali ko wani gari kasashe dewa france german kowa ya kai sojoji a wajen duka ba dan idin wato ana kaman so the best way ne ba wannan da ke rundun matsalan da kansu ya fito sanin da za su maganta wannan babi kuma since it is an african continent i mean a bar mu mu ci gaba mu san da damu kiyaye wayan A ƙarƙashin wannan ƙudurin dukkan ayyukan zaman lafiya da ke ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Za su samu tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka tantance na gudunmawar da ya kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari na kasafin kuɗi na shekara-shekara sai sauran kuɗaɗen kuma haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar tarayyar Afirka su ne za su tattaro daga ƙasashen duniya. Ministan harkokin waje waje madam sheli ayiko bocci ta ce yau babbar rana ce ga afirka da diflomasiyya ikirarin da abdulmajid musa mai shiga tsakani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun ya kara da cewa alheri ne ga afirka alheri ne ma afirka domin a yawanci wurin cikas da ake samu ko tagarda da ake samu game da batun eh, peacekeeping to wani abu ne da yake yana fitowa wurin ainihin funding ne shine wurin da ake wurin kuda kudi kana za a yi a samu sojoji a yi ana biyan su su waje su aikin da kyau kuma kayan yaki da su da kayan sarau yanzu da yake united nation ta yadda ita za ta sa hannu manan shi ne shi ne an samu yawancin za a je wannan je wurin kashe tarzoma ko kuwa a je wurin zaman neman zaman lafiya ba samun cikas domin united Nation za ta ta biya wani abu ne da yake an nemi da jimawa amma yawancin manyan garurukan su ke hana kiyawa sai su hau kujerar naki amma yanzu dai alhamdulillah ci gaba ne magana kuma domin ra'ayin ya fito ma a wurin gane ne a wata sanarwa da jaka Jaridar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ambasada Linda Thomas Greenfield ta fitar ga manema labarai ta ce, Amurka na nuna godiyarta ga Ghana bisa jagorancinta da haɗin gwiwa ga wannan tsarin da kuma dukkan mambobin kwamitin tsaro na Afirka guda uku. Muna ɗokin tabbatar da burinta ta hanyar yin aiki tare da AU kan tura tawagar inganta zaman lafiya da kare fararen hula a nahiyar da ke fuskantar barazanar tsaro. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.